Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi wa gwamnati garan Bawul. kasar amurka ta bayyana aniyar ta na tallafawa kungiyar jason sahel da miliyan 60 na dolar a rahoton musamman na yau muna dauke da karin haske dangane da harajin gidaje da abubuwan da suka yi kama da haka a shiya litinin ne shugaban kasa isufu muhammadu ya sa hannu akan kudirin yi wa gwamnati garan bawul inda ministan sufuri omar hamidu cana shugaban jam'iyyar amin amin ya bar mukaminsa yayin da aka maye gurbinsa da Muhammadu Karijo. Malam Zanaidu Aminu ya kasance ministan masana'antu inda ya maye gurbin wato Abdu Mamman. Kafa Raketu Kristal Jaku ta bar mukaminta na ministan al'umma ta karbi mukamin ministan kwadago yayin da aka nada Aisata Ahmadu a mukamin ministar al'umma. Shi kuma wato shi kuma Isufu Katambe kusa a jam'iyyar PNDS tarayya sannan kuma shugaban kwamitin tsare-tsaren sallar tawa kola a naɗa shi a mukamin sabon ministan albarkatun ruwa da kuma tsafta inda ya canshi Barmu Salifu. A sakamakon garin bawon da aka yi wa gwamnati jiya shugaban kotun koli Khadija Mamadu ya kasance ministan suhuri. Alhali mataki na biyar wato na ayar doka mai lamba 143 na kundin tsarin mulki na 25 ga watan Nuwamba na 2010 ya tanadi cewa ba iya canza mambobin kotun koli har iya tsawon wa'adin majalisar dokoki domin samun ƙarin haske mun tuntuɓi wato masanin dokokin tsarin mulki ahmadu bubakar hassan Ayar doka ta ɗari 143 ta ce mambobin kotun koli ba a sauya su a lokacin wa'adin mulkin suna shekaru biyar. Sai dai idan aka yi ma wata ayar doka gyaran fuska dangance da hanyoyin da ake bi domin sauke mamba na kotun koli. Hanyoyin biyu ne, na ɗaya mutumin ya mutu ko kuma ya yi murabus a yayin da ya kasa aikin da aka ɗora masa nauyi. Kenan idan aka duba shi Karijo Muhammadu a matsayinsa na na shugaban kotun koli kuma mamba na wannan hukuma bai bi ka'idodin ba kuma aka ɗora shi a wani sabon matsayi na mamban gwamnati. Kenan babu wani ɓoye-ɓoye ya taka ayar doka ta 143 da kuma ayar dokar da ta shimfiɗa hanyoyin da ake bi a gaban kotun koli. Amadu Bubakar Hassan kenan a zantawar shi da abokin aiki Habibu Garba. Kamfanin sufuri na STM ya sake suma aiki yau talata bayan hukumomin sufuri sun dakatar da shi na tsawon kwanaki uku, inda a yau motocin kamfanin suka tashi daga yamai zuwa tawa daidai karfe biyu na rana. Inda an kuna tune a washe garin mummunan hatsarin motar da ya faru a ran juma'a da ta gabata, wanda ya hada da motar kamfanin STM. inda mutane 26 suka rasa rayukansu 27 kuma suka ji rauni ministan sufuri ya janye wa kamfanin izinin gudanar da ayyukansa na wani dan lokaci a yayin taron kwamitin tsaro da ya gudana jiya litinin 30 ga watan oktobar a cibiyar majalisar ɗinkin duniya ƙasar amurka ta bayyana cewa za ta bada tallafin miliyan 60 na dola wato domin rundunar haɗin gwiwa ta sojojin ƙasashen yankin sahel Muntari Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Hukumomin ƙasar Amurka a jiya sun sanar da bayar da wani tallafin kuɗaɗe da ya kai fiye da miliyar 33 na sefa zuwa ga rundunar sojojin haɗin gwiwa na Jason Sahel ba tare da sun bayyana yadda za a rarraba kuɗaɗen ba ga ƙasashen mambobin wannan rundunar ta Jason Sahel da suka haɗa da Mali, Nijar, Burkina Faso, Mauritania da kuma Chadi. Ƙasar Amurka a watan Juyan ta hau dokin na yaƙi. idan har Majalisar Ɗinkin Duniya ta tallafa wa rundunar haɗin gwiwa na Jason Sahel sai gashi a yau ta gano buƙatar tallafawa rundunar cikin gaggawa domin yaƙar 'yan ta'adda a yankin Sahel. Har zuwa Juma'a da ta gabata jawabin hukumomin Amurka bai canza ba na cewa ba maganar tallafawa wannan rundunar da ba ta da haske a cikin tafiyarta. Kamar yadda jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a yayin ziyararsa a ƙasar ta Congo. Idan har wannan tallafi na Amurka ya yi tasiri to watakila bayan mutuwar sojojin ta hudu ne a wani hari na kwantan bauna da aka yi musu a tango-tango na ƙasar Nijar, lamarin da ya kawo cece kuce a kasar ta Amurka. A gaida Muntare Muhammadu, a ne hukumar 'yan sanda ta farin kaya a Maraɗi ta kama kakakin jam'iyyar Lumana a Afirka, Muhammad Salisu da ake kira Leje, inda kuma hukumar ta turo ƙeyarsa a nan ya mai. Wannan kamun da aka yi masa ya biyo bayan wata hira da ya yi da wani gidan rediyo mai zaman kansa a Maraɗi dangane da daftarin kasafin kuɗi na 2018. Bayan da hukumar 'yan sanda ta wato tafarin kaya ta kama shugaban kungiyar Actis a jiya, a yau hukumar ta kuma kama wasu mambobin kungiyar su biyu. a dai bangare kuma ministan cikin gida ya dakatar da ayyukan kungiyar actis a duk faɗin ƙasa ƙungiyar actis da ita ce ta shirya zanga-zangar ranar lahadi da ta gabata wadda ta rikide zuwa arangama tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro. Da misalin karfe shida na safiyar Juma'a da ta gabata ne wasu mutane dauke da makamai cikin wata mota suka farma jami'an 'yan sanda da ke tabbatar da tsaro a kewayen garin Agadas a kan hanyar Zandar. yayin da ya kai ziyara a ofishin 'yan sanda gwamnan jihar agadas sadu soloke ya tabbatar da cewa za a yawaita jami'an tsaro a kewayen birnin wato birnin na Agadez domin kaucewa faruwar ire-iren waɗannan al'amura. Nos éléments qui veillaient donc à la sécurisation de la ville. Jami'an tsaronmu masu kula da kwanciyar hankali cikin gari su ne wata mota da suka nemi su tsayar ta rufa su da halbi. Ba ila shakka motar nan tana ɗauke ne da wasu miyagun kaya. Don haka ne suka halbi jami'an polis ɗin. Ganin yadda aka yi halbin, direban jami'an tsaron ne aka nemi a halbi. Allah ya sa ba same shi ba, sai suka juya suka komo cikin gari. Nan take muka ba da umarnin bin su kuma muka sanya bincike cikin garin Agadez. Yanzu dai dukkan matakan da muka girka har yanzu ba mu kai ga sa hannu ga komi ba, amma muna nan muna ci gaba da binciken lamarin. Ces initiative n'a rien donné encore, mais nous continuons de traiter la question. yanzu haka muna cikin lokacin wato kuma lokacin ɗari ya shigo inda iskan arewa maso yammaci ke kadawa da rana ana yanayin zafi da dare kuma wato a yanayi mai sanyi wani lokacin kuma yana dauke da ƙura wannan iskan yana faruwa a farkon watan nuwambar da tsakiyar watan mars wani irin tufafi ya kamata a saka a wannan lokaci na ɗari manama Gello kenda ta haɗa muna rahoto a kai gungun Muhammad Dantani na dauke da fasara. A cikin ɗan ƙaramin shagon Osho bakin kwalta a shigar kasuwar wadata, Sumana Sule na ciniki da wata mace da ta zo sayan tufafin ɗari na yara. A nan gabansu kuma wasu mutum biyu na zaɓen kayan na Osho. Sumana mai sayarwa ne ya saida, asari ko saidawa ɗaya-ɗaya. Zuwar shi kenan daga gaya inda ya yi sayayya yana hamdala ganin masu saye na oba wajensa. A hali yanzu kaɗan-kaɗan shama'a suna zawa mafi yawa kayan sanyi na yara ne aka fi saya. Muna kawo na manya amma ba su da yawa. Su kuma na yara har zuwa 'yan shekaru bakwai ne aka fi saya kwarai. Sannan kuma ana sayawa yara waɗanda suke zuwa makarantar boko. Muna bayar da sari kuma muna sayarwa guda-guda. A cikin masu sayan akwai furera da ta kasa sanin wanda za ta zaɓa tana ta gaugawa domin ta zaɓi mafi dacewa. A cewar furera gara rigakahi ta magani. Kayan ka zan kai sai. Na zo sayan kaya ne na sanyi domin yara. Wannan sanyi idan ya kama mutum yana yi masa illa saboda haka ne muke sayan kayan domin mu kare yara. Na shirya tun yanzu domin zuwa gaba za su fi tsada. Kenan idan mutum ya zo yanzu zai same su da sauki. A faɗar shi kuma sumana tufafin a wannan lokaci ba su da tsada ana iya samun na kowane farashi. To kamar da kuka je a wani lokaci na ɗari dai iska na kaɗawa tare da haddasa gobara cikin gari da kuma wutar daji. Wani hali ake ciki a yanzu kuma wani dalilai ne ke haddasa wutar daji. Kanal Dukiya Kaka, daraktan sashen kula da muhalli a ma'aikatar gandun daji, ya yi wa Muntar Muhammadu ƙarin haske. tun karshen watan Satumba ma an kawar samu wutar daji. Amma Allah da iko ne wutar da an ka samu bana ba ta yawa ta ci daji kwarai kamar shekarun baya ba. A shekarun baya a war haka mun samu wajen eka dubu goma fiye da haka nan a kama war da suna goni. Amma bana muna da wajen eka dubu hudu da ɗari biyar ko da yan kai a yanzu da yawan sun ka canyi cikin duka faɗin mu. Wutar daji abinda ka da sata mutum duk wutar daji da mun ka samu yawancin su mun samu wanda kuma mata ne da ƙananan yara. Eh wutar daji dai ana iya kiyaye ta amma da wuya a kiyaye ta kwata-kwata hanya uku ne muke dauka hanya ta farko dai waye kan mutane alhamdulillahi mutane yawancin su kansu ya waye na biyu shine mu bude wannan hanya ta wutar dashi lallai ko gwamnati da masu da hannu da shuni sun yi kokari can baya kuma suna bisa kokarin na uku a tashi da gaugawa a kashe wutar da za a gani da ta tashi tun bata yaru ba sauran shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa karfe biyar yanzu kuma sai rahotonmu na musamman dangane da ranar ba da bayanai a kan gaba ta duniya ta 24 ga watan oktoba an gudanar da wani taron ƙasa na bayani a kan gaba a nijar a dandalin plastumo a abokiyar aiki maryama gello kenda ta tattauna da wakilin babbar ma'aikatar lanhu a kan harajin gidaje da makamantansu wani zance da ya ɗauki hankulan 'yan ƙasa yanzu haka a game da daftarin kasafin kuɗin ƙasa na 2018 sai mu sai ne sunna A fannin haraji da ya dangantu da gidaje da makamantansu bisa menene ake dogara a girka harajin. Na farko dai shine hili, bayan hilayen da ake noma a kansu, akwai hilaye da ake amfani da su don gudanar da kasuwanci ko girkin kamfuna na safara wani dukkan saurayen da kuke gani suna bisa shafin hilayen da biyan haraji ya hau a kansu. Haka zalika da kuma wanda ake gina ta ƙarƙashin ƙasa. Don mu kwatanta muku abu ne mai faɗi. Harajin gidaje ya kasu fasali biyu. Akwai harajin da ya taya kan kamfuna daga inda kamfani ya bayyana zubin gidajen da ke gare shi da jimillar kuɗin su bisa wannan fasali ne muke ɗaukar kashi ɗaya bisa ɗari ga jimillar kuɗin misali an kamfani ya gabatar da jimillar kuɗi ta miliyan talatin da biyar shiga ɗari uku da hamsin za a biya harajin gidaje da ya shafi wanda mutum kansa zai biya ginin gida da kuke badawa haya a miliyan ɗaya misali muna ɗaukar lissafin jimillar kuɗi da kuke samu na haya na tsawon shekara kenan miliyan guda watanni goma sha biyu ya tashi miliyan goma sha kashi goma bisa ɗari muke ɗauka su suka suka tashi miliyan ɗaya da shiga ɗari biyu. Haraji ya shafi dukkan masu gidaje, gidaje na gidan naka da ba su da kuɗin da ke shigo musu ta wannan kadara ko kuma gida ne wanda kake ciki. A nan babi ne ke akwai. Akwai haraji da za ka biya na gidajen da biyu ma'ana gidanka na farin inda matarka guda ke ciki gidanka na biyu matarka ta biyu na ciki kenan ya waje ba ka biya harajin wa'annan gidaje idan ka ba da gidan na biyu don a zamna kyauta ga wani dan uwanka nan ma sai ka biya haraji tsari uku gare mu na lissafin yadda. za a fitar da haraji Na farko gidan ake sanyawa haya ya kasance a rubuce a lissafi. Na biyu shine lissafi na bincike a barikance. Muna da ƙwararrun ma'aikatu da za su iya bayyana muna ta cikin zangon da gidan yake ko metar kare nawa ne gidan ya ɗauka. Haka ɗin ke bamu damar sanin ko nawa wannan gida yake mu samu ƙayyade ko nawa harajin na gidan zai tashi. Gidajen da darajar su ba ɗaya ba ce ta fuskar zangon da aka gina su. Misali yau in kuka ɗauki anguwar Tallage da Kwara Kano ko da fasalin ginin ɗaya ne to ba su da shigar kuɗi guda. Na uku shine akan kwatamci wanda muke gini biyu masu kamanci guda idan gudan an sa shi haya to fasalin hayar muke ɗauka mu azawa gidan na kusa. Yaya ake biyan harajin? To daga inda aka baku takardar biyan harajin a watan january kuna iya biyan sa bugu ɗaya ko kuma kuna da damar biya zubi na farko in ya daɗe a yi shi talatin da ɗaya ga watan Maris a gaba talatin ga watan Juni ku zubi na biyu. Au plus tard le 31 mars et au plus tard euh, le 30 juin pour la deuxième échéance. a gada gungun muhammad dantani dauke da fassara masu mu da wannan muka karshen labarin namu na marashin yau zan bar ku da habibu garba ya kama ku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar. da dubu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu.